Barkan ku da war haka uwa matasa shirin labarin matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta yau Mira Ruwafi. Ya ne Mira da dama? Lafiya ta lo Fanta ya kike? Alhamdulillah Mira. To yau da mi kika zo mana da shi? To yau da Mira zan fara ne da zagayo jihar Agadez inda zam taɓo zancen koyon fasahar kwamfuta wanda 'yan mata ke ta yi a wannan zamanin. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu shi irin haɗarin da ke tare da ginar laka ko kuma ƙasa ta gini ga lafiyar waɗanda ke yin ginar a garin Gaya. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Mira halin rashin tsaro a jihar Difa ya shafi har da makarantu? Haka ne gora wannan lamarin ya damu masu hannu ta fannin ba da ilimi na jihar. Ga tsokacin da Ahmadu Alhaji Bukar na ma'aikatar jihar mai kula da makarantun sakandare ya yi wa abokin aikinmu Gidi Abdurrahman. Gaskiya a fuskar makarantun boko babbar matsala ce wannan kuma yana da nasaba da abubuwa da dama. Rashin isasshen tarbiyyantarwa daga iyaye ina nufin sakaci da ake wa yara ba a ba su tarbiyya da kyau tun daga gida saboda gida shine tushe gaskiya yara suna rasa tarbiyya saboda a yau idan kuka zagaya a cikin makarantu za ku ga yara da ba ɗalibai ba suna ta yawon tambele a cikin makarantu waɗannan 'yan ɓata gari akwai sakacin iyaye da gwamnati da ya kamata su ɗauki lamarin da mahimmanci domin mira a jihar agadez 'yan mata sai baiwa koyon fasahar kwamfuta ƙarfi suke yi haka ne goga wannan kuma suna yin shi ne don samun mu isa ga ayyukan da ke da dangantaka da harkar kwamfuta anise karim dauke da rahoton yan mata yan makaranta da waɗanda suka bar makaranta ne ke mamaye cibiyoyin ba da horo domin neman ilimi kan na'ura mai kwakwalwa sun bayyana dalilansu na yin hakan dukkan abubuwan sun koma kan yanar gizo bincike da takardu da sakonni da mun je neman aiki sai a rinka tambayar mu shin kuna da sani kan na'ura mai kwakwalwa world da sauransu na bar lakwal sai na koma koyon aikin na'ura mai kwakwalwa na buɗe wani shago in inda nike sai da turare. Ina so in dinga ciniki kan na'ura mai kwakwalwa. Wata cibiyar horon da muka ziyarta ta ba mu damar gano cewa a shekarun baya-bayan nan 'yan mata su mai da hankali sosai ga aikin na'ura mai kwakwalwa. Ɗaya daga cikin magabatan wannan cibiya ya yi muna karin bayani. Horo ne bisa abin da ya shafi ofis. A shekara farko ba mu samu da yawan 'yan mata ba, amma a shekara dubu da goma sha tara an samu da yawan 'yan mata yanzu muna shekara dubu da ishirin da biyu. Yawan 'yan matan sun kai kashi 80 cikin 100. Tare da wannan kuzari da suke da shi, 'yan matan za su iya kuta daga zaman banza. Gwara ranar 22 ga wannan watan na Fabrairu shine kwamitin zartarwa na makarantar COS ZAM suka ɗauka suka gabatar da ranar al'adu a cikin harabar makarantar tasu. Wannan kuma gora rana ce da aka keɓe domin ɗalibai su samu su ɗan shakata da karatu. Hawa mun ɗauke daga hoto. Wannan ranar al'adu na cikin tsarin aiwatar da ajandar shekarar 2021-2022 na kwamitin zartarwa na makaranta. An samu halartar ɗalibai na makarantun Yamai. Abdulmumuni Ben Abdullahi ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara shagulgullan ya yi bayani dangane da manufofinsu. Manufar shirya wannan taron wasanni da al'adu shine domin baiwa masu tasowa da malamai da sauran ɗalibai da suka fito daga wani waje mu kasance tare a cikin farin ciki da annashuwa da kuma ci gaba. Ya kasance ɗaliban CS zam ne ko waɗanda suka fito daga wasu makarantu malarta sun yi murna. Fatima Abdu da Ummu Yunusa. Rana ce ta nuna wasannin al'adu ta mu za su fara wasannin kwaikwayo da raye-raye da nuna tufafin gargajiya. Waɗannan kalmomi na nuna cewa ɗaliban suna ƙaunar wasannin al'adu a ganin wasu wannan rana wata dama ce ta samun kuzarin haɗa al'adu da tarbiyya. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau Mira. A garin Gaya, ginar lakar gini da ƙasa ta hanyar da bata dace ba tana ɗauke da haɗari ga rayuwar masu yin ginar waɗanda yawancin su matasa ne. Haka ne gora sukan tono ƙasa ne da laka a cikin manyan ramu waɗanda ke rumjewa gaban su. Ƙarin haske a cikin wannan rahoto na Fadil Alu. Kowace shekara gwamman matasa ake samu masu faɗawa haɗarin cikin gundumar Gaya watan da ma ya shuɗe ƙaramar hukumar karkarar Bengu ta rasa ɗaya daga 'ya'yanta a cikin ire-iren yan wannan yanayin. Lantana Muhammadu magajin garin Bengu ta ba da shaida. Wata rijiyar gargajiya ta tonon laka da rereci ta hada a gabascin Bengu wajejen karfe bakwai na maraice. Hatsarin ya yi sanadin mutuwar mutum daya da wasu biyu da suka ji rauni. Ina jan hankalin jama'a na su kiyaye. Halin da aka samu Bengu ba wani yali bane na daban a cewar wani mazamnin birnin Gaya. Ko da ban yi jimilla ba ina iya kawo misali matasa biyu uku da suka suka mutu a cikin aikin ginan wannan rami gaskiya ya kamata ya zama darasi wa'annan ramunan tonon laka da rairai yawancinsu mary ta yi hanin su ganin ɓannar da suke wa muhalli mun kai laburai ma magajin garin gaya ɗauke da bayani waɗannan ramu da mafi yawa ba a biyar ka'ida mary ba ta ma ba da izini a yi aiki a kansu ba amma jama'a suna aiki suna sa rayukansu cikin haɗari don haka ina jan hankalin matasa bisa haɗarin da suke Ba da saninsa ba, Asumani Garba Ladan ya ga itacen bananansa da ya shuka sun zube dangance da tunan rairai da ya wakana a cikin lambunsa. Wallahi Hassan shi suna ja mu kansu suna ja muna. Kasa mutum da mutum ya mutu shin wa da mu ba gwamnati ba to mutum da ya mutu nan ramin ga yawa suna gina muna kali kali na haduwa. in kasa shu a kwashe in kasa salad a kwashe. Wannan matasan ba su buƙaci ba da amsa ga tambayoyinmu ba to amma sun nuna cewar wannan aiki suna yin sane domin samun biyan bukatunsu da kuma ciyar da iyali. Sai filim na wasannin motsa jiki tare da Muhammad Gungu Dantani. a fannin kwallon kafa ranar alhamis aka yi babban karon fito na fito na super liga ta ƙasar niger asn nigelec wadda ta zo ta ɗaya a jerin wucin gadi ta fafata da AS Duan da ta zo ta biyu karan da a kansa AS Nijerek ta ci galaba da maki ɗaya da banza. Dudai a fuskar kwallon kafar to amma ta wajen mata ƙasashe goma sha biyu da za su ci galabar zuwa kwamfalar kwallon kafa na mata kan Maroc 2022 an san su yanzu kam biyo bayan tankaɗe da rairayen ƙarshe a ranar Laraba 23 ga watan Fabiyari 2022 su ne tawagogin ƙasar Maroko, burkina faso kamaru zambia burundi uganda senegal togo afirka ta gusum nigeria tunisia da kuma botswana a tanadin ranakun biyu zuwa 23 na watan yuli karon fanal ɗin na farko ke ga da zai dau fuskar haɗin tawagogi goma sha biyu inda kuma botswana burundi burkina faso da togo za su shigar su ta farko sai dai abin mamaki tawagar cote d'ivoire da ta ragargaza tawagar niger da maki goma sha ɗaya ba ko ɗaya da kuma ƙasar algeria ba su samu wucewa ba ga shiga wannan gasar. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da saurare shi da kai za ku sake saurare shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da Airtel. Bye bye.